yankin madagari shi ne ma yankin da ya sama fadawa hannun mayakan boko haram a jihar adamawa kuma wannan ne ma karon farko da al'ummomin yankin ke gudanar da irin wannan biki na musamman domin nuna farin cikin shi game da samun zaman lafiyan da aka yi biyo bayan kwato yankin daga hannun yan minika masu da tsayar bayan na boko haram da dakarun najeriya suka yi yayin ko wannan biki amma gudanar da hawan daba rairayin gargajiya da kuma addu'o'i na musamman da addu'a yadda da addu'a babu na Allah ne suke gabatar da jawabansu sarakuna iyayen al'umma da kuma shugabannin addini a yankin su ma yaba ne da rawar da dakarun Najeriya da kuma 'yan sa kai suka taka na ganin an kawar da 'yan Boko Haram daga yankin. Muna rubara da manyanmu da suka haɗa kai da suka mana wannan bikin saboda murnin samun zaman lafiya a madadin lafiyar zamin da haɗa Anna ya fara ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu gaba ɗaya. Tun farko da yake jawabi, shugaban karamar hukumar madagali honorable yusuf muhammad ya ce ko an shirya bikin ne domin nuna farin ciki game da nasarar da aka samu a yanzu tare ma da kawo fahimta juna inda mako ya yaba wa shugaba buhari da kuma gwamnan jihar adamawa sunitu muhammadu bindo umaru jibrila bisa wannan nasara. yau al'umma madagalakar gwamnati sun koma gida shi ne ka gani ya kamata mu nuna wa duniya mu gode wa shi shugaban kasa muhammadu buhari mu gode wa shi gwamnan bindo na adama da haɗin kai da aka yi wani maganar tsaro kasan mu an zo abun yayi burki kowa da kowa ba ja da ba ishi buku haram ta zo ta ce ya ta shiga cikin daga laka mai da yanzu Allah da abun ya zama abun tarihi kuma an fafare su kuma daga ba su da cika kamar yanzu ba kowa ya koma gida madagal har karfi sha biyu dare ana tsira ana duk abin da ya kawo su buku ake yi to kowa ko koma gida madagal ko zaman lafiya sosai wannan biki na mako zuwa ne yayin da akan samu harin sarika noke a wasu yankunan da aka kwato batun da dan majalisar wakilai mai wakiltar cika da madagal mai da muka male ke ma kira da ƙara ne mu gode Allah farko mu samu har mu taruwa mu yi raye mu yi kide-kide domin tuna da abin da ya faru da musu kuma mu manta da shi al'umma masu fita korai da gaske a yanzu dai alhamdulillah mutane suna kan komawa abinda za mu iya faɗa illa sai dai mu ce har yanzu dai da shaurara ne a kaba to ya kamata sojoji najeriya su suke karfafa batun tsaro a madagali musamman kauyukan da suke kewaye da sambisa an dai kammala bukukuwan ne cikin koshin lafiya duk da yankurin da wasu 'yan boko haram suka yanke hari yankurin da kodakarun najeriya ma suka tarwatsa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya